Ça, tout est cher, il faut qu'on ose inventer l'avenir. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na sarki Lahashin Gumel tare da Babu kuma kere da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau ranar talata 29 ga watan Disamba shekara 2020. kafin ku da abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. To sarfin zaɓaɓɓen shugaba Joe Biden ya faɗa a jiya litinin cewa hukumomin tsaron Amurka da dama sun wofinta a ƙarƙashin shugaba Donald Trump kanin kin saki bayanai ga kwamitin karɓar mulki da gwamnati mai barin gado ke yi bai dace ba. shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ya yi kira da ƙara yawan binciken nau'in halittar coronavirus bayan da aka gano sabuwar nau'in cutar a birtaniya da ƙasar afirka ta kudu babban sakataren majalisar dinkin duniya antonio guterres ya fitar da sakon sabuwar shekara mai tattare da kwarin gwiwa da warka ga miliyoyin mutane da rayuwarsu ta shiga mawuyacin hali sakamakon annobar covid-19 a wannan shekarar 2020 kanun labaran kenan aka saurara no ministan labarun najeriya lai muhammad ya ce san ba a yi musayar kuɗi ba kuma tattaunawar an yi ta ne kamar yadda ake a sauran sassan duniya to sai dai a wani rahoto na mujallar wall street journal ta amurka ya ta wannan matsaya ta gwamnatin najeriya kan yaran kankara da aka kubatar sai a biyo mu cikin shirin domin karin bayani haka kuma za a ji cewa kungiyar kasashen da ke yankin sahel ta nuna wata dangane da yadda aka gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar. Mun shaida jami'an tsaro a duk rumfunan da aka yi zaɓe an kai su don su tabbatar cewa an yi zaben na cikin lafiya da kwanciyar hankali. Kamar kowace ranar Talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a fara da shan cikakkun labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. zababben shugaba joe biden ya faɗa a jiya litinin cewa hukumomin tsaron amurka da dama sun wofinta karkashin shugaba donald trump kanin kin sake bayanai ga kwamitin karɓar mulki da gwamnati mai barin gado ke yi bai dace ba muna fuskantar turjiya daga shugabannin siyasa a ma'aikatar tsaro da kuma ma'aikatar tsare-tsare da kasafin kuɗi in ji biden bayan ganawarsa da kwamitinsa na harkokin ƙasashen waje ya kara da cewa ya zuwa yanzu ba mu samu dukkan bayanai da muke da bukatar su ba daga gwamnati mai barin gado akan muhimman batutuwan tsaron kasa, ya ce wannan ba komai bane illa rashin sanin ya kamata Trump ɗan Republican ya ki ya amince da shan kayi a zaben ranar uku ga watan Nuwamba, kana gwamnatinsa ta yi jinkiri wurin ba da haɗin kai ga Biden har sai ranar 23 ga watan Nuwamba. A ranar 20 ga watan Janairu ne Biden zai ɗaura gaban mulkin ƙasar. shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ya kira da a ƙara yawan binciken nau'in halittar virus bayan da aka gano sabuwar nau'in cutar a birtaniya da ƙasar afirka ta kudu babban sakataren who tedros adhanom ghebreyesus ya faɗa a wani taron 'yan jarida ta yanar gizo a jiya litinin a birnin geneva cewa sai in kasashe suna duba kana suna gudanar da binciken kwakwaf kafin a iya gane nau'in cutar da kuma dabarar da za a tunkari yakin ya ce hukumar who tana aiki da masana kimiyya a fadin duniya domin samun cikakken fahimtar kowace nau'in kwayar cutar da yadda take rikidewa da kuma tasirinta kana ya yi kira ga kasashe su raba bayanai da who da sauran kasashe game da halittar kwayar cutar Jami'ai a Birtaniya sun ce sabuwar coronavirus da aka fara ganowa a kasar ita ce mafi yaduwa cikin gaggawa lamarin da ya sa kasar ta tsaurara dokokin kulle kana kasashen duniya da dama suka hana tafiye-tafiye zuwa burtaniya Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya fitar da sakon sabuwar shekara mai tattare da kwarin gwiwa da waraka ga miliyoyin mutane da rayuwarsu ta shiga mawuyacin hali sakamakon annobar COVID-19 a wannan shekarar 2020. shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana damuwarsa kan kalubaloli da ke tattare da wannan annobar covid-19 da ba ga irinsa ba a cikin shekaru 100 yana mai cewa cutar ta jefa rayuwar miliyoyin mutane a duniya cikin wahala da bakin ciki ya kwatanta shekarar 2020 da shekarar jarabta da bala'i da hawaye shekarar da ke ci gaba da jefa mutane cikin damuwa kana tana lakume mutane yayin da covid-19 ke kara yin barna a cewarsa annobar ta kara yawan talauci da rashin daidaito da kuma yunwa guterres ya ce sauyin yanayi da wannan annobar kalubaloli ne masu wahalar magancewa ya ce sai in an yi aiki tukuru a ƙara himma kana a nuna sha'awar yin aiki tare da sauran mutane domin cimma wannan manufa. jima kaɗan babu zai sake dawowa da labarai kafin nan ana ci gaba da samun martani bayan da mujallar wall street journal ta amurka ta wallafa labarin da ke nuna an biya diyan naira miliyan 344 kafin a sako yara 344 na makarantar sakandaren kankara wannan da ya nuna an fansho kowane ɗaya daga yaran akan naira miliyan ɗaya Nasiru Adamu Hikaya gare ka. Gabanin zai zama ya saba da bayanan hukumomin Najeriya da ke cewa ba a bada ko sisin kobo ba gabanin sako ɗaliban. Hakanan labarin ya nuna ɗaliban sun zauna cikin ukuba da cin ɗanyen dankali da ganyen kalgo mai ɗaci. Kazalika yaran sun zauna a wajaje masu macizai da kunamu kafin nasarar samun komowar gida. Gwamnatin Najeriya ta ce an sako yaran ne lami lafiya ba tare da musayar kuɗi tsakanin hukuma da miyagun irin ba. ministan labarun najeriya lai muhammad ya ce san ba a yi musayar kuɗi ba kuma tattaunawar an yi ta ne kamar yadda ake a sauran sassan duniya an dai sako ɗaliban ba tare da ya wani sharaɗi ba alkali a kotun sasanci ta jihar katsina barista sabiu jibiya ya nuna ta baba ga matsayar gwamnati kan cewa ba a bada kuɗin fansa ba muna yaba ma gwamnatin jihar katsina ɗaliban nan da aka ɗauka daga kankara aka tsaya tsayin daka aka amso su wanda muna yaba ma gwamnati muna mata addu'a jami'an tsaron mu Allah ya saka musu alkhairi amma kuma maganganun da suke muna musu nasiha su ma gwamnati gara su ce mana ɗaliban nan ɗari uku da arba'in da hudu kowane aka bada miliyan biyu aka amso shi mun yi ganin sun yi bajinta amma wallahi su gaya mana kyauta aka amso wallahi bamu yadda ba gaskiya bane dukkan talaka ya yadda in suka bada kuɗi suka amso ashin jihari ƴaƴan nan ai na mutanen jiha kaɗan ne amma su ce kyauta suka amso su wallahi ya nuna mana tare suke da su kenan to zare musu idan suka yi koko lallashin suka yi suka ba su yara ba gaskiya bane wallahi su farfada irin wannan magana gwamnati barista jibiya ya zayyana yanayin najeriya yanzu da labarin gandun dabbobi na littafin na Animal Farm da George Orwell ya wallafa. Kaga can zaki ya bi barewa da gudu ya kama ya kashe. Can kaga damisa ya kama wancan. Kuraye sun haɗu sun samu wata babbar dabba da ta hikarin su sun kashe ta sun cinye. Kaga kare ya bi zomo ga sunan dai yanzu wannan da rayuwar da dabbobi ke ita ake yi Najeriya. Ba wanda ya hikarin yanzu 'yan ta'adda su zo su kama shi su kashe shi ko su wulakanta shi su wulakanta iyalin shi. Shi kuma dattijan kungiyar makiyaya ta miyatti Allah Dodo Oroji ya ya ce koma dai yaya aka yi sulhu da jagororin masu satar zai ci gaba da kawo maslaha. Ba za ka zama kullum cikin bala'i kake ba don kashe mutum ba abu ne mai sauki ba duk wanda ya kashe mutum komai daga shi ma sai an kashe shi to ba wanda ko baya son rayuwar shi. Hakika sace ɗaliban kankara ya ƙara sa sunan kankara ya yi fice a kafafen labaru da sanya ɗaliban a cikin tarihi dan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kansa ba ma kansilar anguwar sakandaren ba ya zo ya yi musu jawabi. Da ko ba mamaki sai dai su ganshi shi a talabijin. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Nasiru Adam Kaya har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga baba ya dawo da labarai. wata bam da aka dana a kan hanya ta hallaka sojojin faransa guda uku a jiya litinin a cewar gwamnatin faransa wacce ta ce motar sulkinsu ne ta hau kan bam din a yankin hamboliya arewacin mali dakarun suna cikin aikin faransa na operation bakan wanda yake yaki da kungiyar 'yan ta'adda masu ikirarin musulunci a yankin sahel a afirka sojojin na cikin runduna mai jami'ai dubu biyar da ke aiki a wani wuri da kungiyar 'yan ta'addan ke kai hare-hare a kan fararen hula kana suna barazana ga ci gaban yankin a cewar florence pale ministan tsaron faransa shugaban faransa emmanuel macron ya nanata a wata sanarwa ga 'yan jarida a aniyar faransa ta ci gaba da yaƙi da ayyukan ta'addanci kana ya yaba wa ƙoƙarin sojoji da ke neman maido da zaman lafiya da ci gaba a wannan yanki mai fama da tashin hankali a cikin 'yan gudun hijira da suka gudo daga yankin tigiri na kasar habasha mai fama da tashin hankali kusan watanni biyu da ake gwabza mummunar yaƙi suna ci gaba da ba da sabbin labarai game da yakin a wata cibiyar kiwon lafiya a sansanin 'yan gudun hijira a sudan wani likita da ya zama dan gudun hijira tewodros tafera ya ba da labarin rauni da yakin ya yi wa mutane yara sun samu rauni daga abubuwan fashewa an daddatsi mutane da adda da gatari wasu kuma sun karye a haƙarƙari saboda shan duka tafin kafafun wasu sun ɗaye saboda yawan tafiya da sawu tsawon kwanaki a inda ba shi da kariya a wannan lokacin tafera ya yi wa wani dan uwansa dan gudun hijira jinya da ake kira goyesh tesha da tafin kafafunsa suka ɗaye yayin da ya iso sansanin tantance irin waɗannan labarin zai wuya muddin shiga yankin tigiri na ci gaba da zama mai haɗari saboda yakin sama da kwanaki hamsin da ake gwabzawa tsakanin rundunar habasha da kuma rundunar yankin tigiri wanda suka mamaye gwamnatin ƙasar kusan shekaru talatin a ƙarshe masu bincike a amurka sun ce mutumin da ya kai harin bam a ranar kirismeti a nashville ba mutum ne da suke da bukatarsa ba yayin da suke ci gaba da binciken musabbabin kai harin na ranar juma'a da ya raunata mutum uku ba shi cikin jerin mutane da hukumar bincike take neman su a don haka ba mu da wasu muhimman bayanai a kansa har sai da wannan abin ya faru in ji david roch daraktan hukumar binciken manyan laifuka a jihar tennessee yayin da yake magana da manema labarai ta yanar gizo a ranar lahadi ne hukumomi suka gano anthony queen wana mai shekaru 63 a duniya ne ya tada bam din a cikin motar a wata unguwa da ke cikin nashville a jihar tennessee da ke kudancin amurka ya kuma hallaka kansa fashewar ta lalata gidaje da dama kana ta lalata hanyoyin sadarwa a unguwar wacce ke ciki makil da mashaya da kuma wuraren cin abinci masu binciken sun yi amfani da kwayar halitta da shaidar da suka tattara kamar gano motar da inda motar ta fito da kuma bayanai daga jama'a suka alakanta wana da fashewar labarin duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasashen da ke yankin Sahel ta nuna ga wata dangane da yadda aka gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar cikin lumana. Tana mai kira ga al'ummar kasar da su nuna goyon baya ga shugaban da ya samu nasarar wannan zaɓe. Ko da yake kungiyar ta ce duk wanda ke da korafi kan zaben ya bi hanyar doka ta tanada domin a bi masa kadinsa. Kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da wakilin Musulun Mana Barma ya yi da ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar sanata lawal gana guba wanda ya fara da bayani kan yadda ƙungiyar ta sansad ta kalli zaben. mun shaida a inda muka samu daman halatta kayayyakin aikin zaɓe duka an kai su mazobo eh, inda ake zaɓe a kan lokaci mun shaida jami'an tsaro a rumfunan da aka yi zaɓe an kai su don su tabbatar cewa an yi zaben na cikin lafiya da kwanciyar hankali kuma mutanen ƙasa oyinsu da kwarkwatansu sun fito sun ba da hakkinsu na ƙada ƙuri'a inda muka halatta a cikin lafiya to wayannan su ne abun da a zahiri muka gani kuma abun da muka shaida akwai wasu sharori da kungiyar sassa ka bayar ne a ƙarshen shi wannan zaɓe bayan da kuka gano abubuwan da kace kun gani eh, shi kullum dama zaɓe in an yi ba za a rasa abin da zai biyo baya ba shawaran da aka bayar shine cewa na ɗaya a yi haƙuri na biyu in akwai abin da ba amince ba akwai bisa ga eh, tsarin mulkin ƙasa akwai hanyoyi da aka tanada za a je in akwai koke-koke ko kuma abin da ba amince da shi ba a bi hanyoyi da aka tsara ta ainihin dokan ƙasa a gabatar da koke-koken akwai su wannan shine shawara da aka bayar sannan shawara na biyu da muka bayar shine ko me za a yi a yi haƙuri saboda shugabancin nan allah ne yake bayarwa a bawan da yake so a lokacin da yake so saboda haka kowaye wanda allah ya zaɓe shi a cikin wannan tsari da aka yi allah ya fito da shi shi aka zaɓa a yi haƙuri a mara mishi baya abu ne na lokaci ba dindindin ba ne hausa suka ce eh, eh, daɗin gobe saurin zuwa so saboda haka shekara hudu biyar zai zo ya wuce amma kamar yadda muka bada shawara in har akwai wani abin da aka ba amince ba kuma an tabbatar akwai shaida cewa ba daidai ba akwai hanyoyi ba tare da hayaniya da tada hankali wanda aka shimfida a cikin tsarin mulkin ƙasa wanda ba su amince ba su nemi hakkinsu. A gai da mana Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma da sai kuma kilohaz dubu a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM baya ga haka. A duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Saka mai wuya. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wannan lokaci da muke ci gaba da baku muhawara akan siyasar jamhuriyar Nijar. Sule muni Barma ne ke fatan kun waye gari lafiya. Muhimmancin babban zaben da kasar ta Nijar ta fara gudanarwa a ƙarshen makon jiya ya sa hankalin 'yan kasar mazauna kasashen waje ya karkata kacokan kan dambarwar siyasar da ake fuskanta a yanzu haka kamar yadda 'yan nishar na cikin gida suka zuba ido su ga yadda za ta kaya a wannan fafatawa haka ake ci gaba da tafka muhawara a tsakanin 'yan adawa da masu mulki mazauna kasashen waje duk kuwa da cewa ba za su samu damar kada ƙuri'a a wannan karan ba sakamakon annobar koronar da ta addabi duniya Shirin tsaka mai wuya na wannan mako na dauke da wata muhawar da Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya a ofishin muryar Amurka na birnin tarayya Abuja. jama'a barkanmu da shigowa wannan zaure na musamman na sashen hausa na muryar amurka a cikin wannan shiri na musamman na tsaka mai wuya wanda za mu tattauna ne da al'ummar nijar mazauna najeriya ciki ko har da ah, wanda yake marawa gwamnatin nijar baya wanda shine ma shugaban matasa na najeriya na jam'iyyar pnds ya sannan muna tare da shi abubakar na mata wanda shine sakataren eh, yan jam'iyyar lumana a nan najeriya me za ka ce wani shiri kuka yi wa wannan ne zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum nasiru Bakari kuma ina gode ma biyoyi da suka gaice mu don mu zo mu faɗi ra'ayinmu da ganin mu akan siyasar niger eh, na farko zan ce muna da furan wajen guda hudu wanda suka ba da haɗin kai na bangaren adawa don su kada wannan gwamnatin azaluma. me kake nufi da zayyana gwamnatin pnds da azaluma eh, abun da yasa na ce zalunci a ciki shine handaman kudaden mutane da suke kashewa ba a daidai ba saboda gwamnati tana tafiya a kan turba na demokratiya shi yasa komai ya zama kamar cikin kwalba ne duk abun da yake ciki ya kamata kowa na gani to su suna abubuwan nasu kuma a rufe ba su sabar mutane suna gani sai in Allah ya tona musu asiri kowa ya gani kuma sai su kama kame kame nasu kuma ko ya yi laifi sai su sashi hammata su boye alhali kuma ya yi laifi amma na adawa ko tari yayi sai an ce a kamo shi a nemo shi yanzu haka akwai mutanen mu kusan guda hudu are akwai biyu wanda sama da shekara hudu suna aje akwai sa'idu bakari akwai mala ari duk suna rihe saboda mai saboda siyasa to ire-iren laifin da aka ce sun aikata kuma a akwai wayanda suka aikata wayannan wanda ya linka nasu sau dubu ma suna nan suna yawo suna kwana a gidajen su ba abun da ya shafe su saboda mai saboda suna cikin wancan gwamnatin alhaji sani usman na san na ga kanka yana motsi eh, dan an ce ko yan da yas kamar yadda shi bubakar na mata ya fata cewa gwamnatin ku azzaluma ce faɗa wani za zaka mai eh, na farko dai wannan ya a ra'ayinsa Eh, sakamakon cewar dama eh, shi ya ce ma mutum harawa duk abin da ya ga dama zai dauko na rabin siyasa shi amfani da shi amfani da shi da haka wannan ra'ayinsa ne fada ba gaskiya ba ne ba na tunanin cewar gwamnatin muhammad isu eh, tana amfani da nan dama saboda dama ya kamata ce duk wanda ya laifi a cikin ƙasa ya a kama shi to kuma in ke tunanin cewa lalle mutanen sun aikata laifi ne dalilin da suka iya sabon ta kama su kenan bubakar kaji to a je cikin kasa a tambayin kasa mana suwa suka fi kowa laifi yanzu yan adawa me suke yi ba abun da yan adawa suke yi tun da duk makamai manya-manya duk mutanen su ne kamar Nijar kasa wanda ake tunanin tana da mutum miliyan ashirin ko da yan ma ashe mutane wanda suke jikinka su kaɗai ne zaka bar su ji daɗi su sakata su wala ai ba shi haka demokratiya ba alhaji sani usman faɗa mana tun da yayin da suna so ta ci gaba da mulki menene da wani sako za ku shiga kamfen din nan na bana ito eh alhamdulillah eh sakon da za mu shiga da shi kamfen din bana eh yan kasa dai na farko da sun gani a kasa sun gani irin da rawar da eh, shugaban isu ya taka a Nijar kuma da yarda Allah in sha Allahu wanda muke sai gaje shi Bazum Muhammad zai ci gaba da zai ci gaba dora inda shugaban isu ya aji da yarda Allah insha Allah to bari mu kuma wajen bubakar na mata shi alhaji sani usman bin da ya ce an gani a ƙasa tun da an gani a ƙasa ko me za ku wahala mun ganta a ƙasa duk Nijar an san tun da in ka bi hanya yanzu in ka tashi daga Nyamai zaka je Gaya wahala da iya wahala sai ka ganta in ka tashi a gadas za ka zo tawa wahala iya wahala sai ka gani ka tashi daga gadas ka je ka arlit haka nan kenan mun gani wahala mun ganta cewa suna da ta dan takara tun kwanakin baya da na mai girma eh, salu jibo ya yi wannan kongire nasu gaba ɗaya su rikice yanzu ko kowa za a yi naɗe-naɗen nan da suka so su yi wane karɓo min mulki in ka bani zan rike shekara goma in na sabka zan baka kai ma ka rike shekara goma ka zo ka ba ɗana shi ma ya shekara goma hakanan hakanan ƙwallon nan ba za a yi ta a Nijar ba Nijar ƙasa ce wanda Allah ubangiji mata albarka tana da mazaje mata da eh, maza masu ƙoƙari wanda suka san siyasa kuma in Allah da za mu yi musu eh, blocking za mu yi musu gate ba za su iya tsallaka ba. Mulkin tarayya shekarar wannan na Isufu an gode ya gama shi kenan amma ba maganan tarayya kuma daga 2021 zuwa sama ba maganan tarayya an wuce wannan wurin sai wata sabon jam'iyya kuma za ta so ta kafa tarihi naka kuma jam'iyya ita ce lumana ta son excellence samu muhammadu insha allah alhaji sani usman an ce kun shi eh, abubakar na mata ya ce kun firgita tun lokacin da salu jibo ya fito shin da gaske ko rikicin ne ko kuma nan malaka ce yan adawa ne suke eh, wannan ya faɗi ra'ayinsa ne eh to shi eh, na maganar salu jibo da ke magana wannan lalle salu jibo shiyar shirya zaɓe ya fi zaɓe haka ne tabbat amma banda haka ban sauna ba ciki kuma a yanzu harkar siyasa eh, insha Allahu ba za a ba san ba sai mai ta kare insha Allahu in lokaci yi lokaci na zanuna in haka za ta samu menene shi ya sa eh, eh, zuwa muhammad din kuke ganin cewa dan takara ne wanda zai samu karbuwa a dukkan eh, yankunan eh, eh, jamhuriyar Nijar. Eh alhamdulillah ba zan birni da ƙauye ya samu karbuwa a Nijar. Fatan muke yi Allah ya mu lokaci. ko da ke alhaji sani da yake wakil bangaren gwamnati kake shi yasa 'yan kalmomin ka kaɗan ne ba sa yawa bari mu sake koma wajen shi bubakar na mata ya faɗa mana ga dai ɗan takarar an san irin yanayin karfin gwamnati da tasirinta a wajen zaɓe ah, ana yin shekaru da dama eh, muhammad eh, isufu ya hau mulki bayan shi ba ya yi ta takara sau da dama kafin allah ya bashi wannan ya nuna eh, yana iya yiwa komai zai iya faruwa kenan a wannan zaben to yadda za ta iya zarcewa ko kuma yan adawa za su iya yi wani abu a duk matsalolin afirka idan shugabanni suka hau ko kuma ya ce jam'iyya mai mulki a ƙasa yana da wuya ake iya kwace mulki a hannunta yana da wuya cikin wasu kasashe inda dawon nasu bai karyo kamar Nijar. amma Nijar alhamdulillah muna da jagoran dawa wanda ya namiji ne jajajaje a kan kafan shi ke tsaye kuma ya sayan da za yi takil mutum mutum ya fadi kuma mun gwada musu ba so ɗaya ba so biyu ba kenan maganan su wuce su zarce ba magana yadda na faɗa na farkon nan nace maka tarayya bakin milkin ta wannan lokacin ne kuma haka ne saboda me Nijar dole jambiyun nan da yawa suke suna nan kuma kowa yanzu ya ce zai nemi eh, shugabancin kasa in an zuba dawakai an je na farko an ga kai biyu da suka zo sannan mu san ina za a kama wa za a kama ma amma maganar tarayyar nan ita in ba kyal ba sai mun same ta wajen goma sha sani usman kaga irin kaji ko irin bayanan da ake faɗa game da ku cewa watakila taku ta kare wannan karan a jamhuriyar nijar wata sabuwar jam'iyya za a sake samu za a yi sabon lali. asu kamar yadda ke gama dina duk wannan maganganu da yake yi na maganar cewar tarayya ta ta ta kare lokacin muke jira insha Allah kuma mu mun sani eh, shugaba isu ya gina Nijar a yanzu haka yannan kuma muna son magajinsa da yarda Allah inda aji zai ci gaba da gina Nijar kuma abin da ke kara gaya ma cewar Eh, 'yan ƙasa a Nijar sun san cewar irin halin da isu ya sami Nijar kuma irin halin da ya kai Nijar yanzu a ciki kaga sai mu ce alhamdulillahi mu Allah godiya. To madalla masu raro nan za mu dakatar da shirin tsaka mai wuya a wannan mako. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Hikaya da bakinmu Alhashi Sani Usman na PNDS tarayya da Abubakar na mata na model Lumana dukkan su 'yan nishar masauna tarayyar Najeriya. sai jagoran shirin Aliyu Mustapha Sokoto ni Sulaimu Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku sai an jima. Madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Zababben shugaba Joe Biden ya faɗa a jiya litinin cewa hukumomin tsaron amurka da dama sun wofinta karkashin shugaba donald trump kanin kin sake bayanai ga kwamitin karɓar mulki da gwamnati mai barin gado ke yi bai dace ba muna fuskantar turjiya daga shugabannin siyasa a ma'aikatar tsaro da kuma ma'aikatar tsare-tsare da kasafin kuɗi in ji biden bayan ganawarsa da kwamitin sa na harkokin kasashen waje ya kara da cewa ya zuwa yanzu ba mu samu dukkan bayanai da muke da bukatar su ba daga gwamnati mai barin gado akan muhimman batutuwan tsaron ƙasa ya ce wannan ba komai bane illa rashin sanin ya kamata Trump ɗan Republican ya ki ya amince da shan kayi a zaben ranar uku ga watan Nuwamba, kana gwamnatinsa ta yi jinkiri wurin ba da haɗin kai ga Biden har sai ranar 23 ga watan Nuwamba. A ranar 20 ga watan Janairu ne Biden zai ɗaura gaban mulkin ƙasar. Shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya kira da a ƙara yawan binciken nau'in halittar coronavirus bayan da aka gano sabuwar nau'in cutar a Birtaniya da ƙasar Afirka ta kudu. Babban sakataren WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a wani taron 'yan jarida ta yanar gizo a jiya Litinin a birnin Geneva cewa sai in kasashe suna duba kana suna gudanar da binciken kwakwaf kafin a iya gane nau'in cutar da kuma dabarar da za a tunkari yakin. ya ce hukumar who tana aiki da masana kimiyya a fadin duniya domin samun cikakken fahimtar kowace nau'in kwayar cutar da yadda take rikidewa da kuma tasirinta kana ya yi kira ga kasashe su raba bayanai da who da sauran kasashe game da halittar kwayar cutar jama'ai a burtaniya sun ce sabuwar coronavirus da aka fara ganowa a kasar ita ce mafi yaduwa cikin gaggawa lamarin da ya sa kasar ta tsaurara dokokin kulle kana kasashen duniya da dama suka hana tafiye-tafiye zuwa birtaniya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya fitar da sakon sabuwar shekara mai tattare da kwarin gwiwa da waraka ga miliyoyin mutane da rayuwarsu ta shiga mawuyacin hali sakamakon annobar COVID-19 a wannan shekarar 2020. shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana damuwarsa kan kalubaloli da ke tattare da wannan annobar covid-19 da ba ga irinsa ba a cikin shekaru 100 yana mai cewa cutar ta jefa rayuwar miliyoyin mutane a duniya cikin wahala da bakin ciki ya kwatanta shekarar 2020 da shekarar jarabta da bala'i da hawaye shekarar da ke ci gaba da jefa mutane cikin damuwa kana tana laƙume mutane yayin da covid-19 ke ƙara yin barna a cewarsa annobar ta kara yawan talauci da rashin daidaito da kuma yunwa Guterres ya ce sauyin yanayi da wannan annobar kalubaloli ne masu wahalar magancewa. Ya ce sai in an yi aiki tukuru a ƙara himma kana a nuna sha'awar yin aiki tare da sauran mutane domin cimma wannan manufa. wata bam da aka dana a kan hanya ta hallaka sojojin faransa guda uku a jiya litinin a cewar gwamnatin faransa wacce ta ce motar sulkinsu ne ta hau kan bam din a yankin hamboliya arewacin mali dakarun suna cikin aikin faransa na operation bakan wanda yake yaki da kungiyar 'yan ta'adda masu ikirarin musulunci a yankin sahel a afirka sojojin na cikin runduna mai jami'ai dubu biyar da ke aiki a wani wuri da kungiyar 'yan ta'addan ke kai hare-hare a kan fararen hula kano suna barazana ga ci gaban yankin a cewar florence pale ministan tsaron faransa Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya nanata a wata sanarwa ga 'yan jarida a aniyar Faransa ta ci gaba da yaƙi da ayyukan ta'addanci. Kana ya yaba wa ƙoƙarin sojoji da ke neman maido da zaman lafiya da ci gaba a wannan yanki mai fama da tashin hankali. Masu sauraro anan mai kakashin shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji su abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin wanda zai zo mu kai tsaye daga jamhuriyar Nijar. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a iya zuwa mu na yanar gizo voahouse.com. Yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya ni gabatar da shirin da kuma ci hiro dido ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fili hashin gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.